tun daga kiristoci dai suna yi mu kuma ya za mu yi to kaga wannan sun yi koyi da wa kiristoci tun da su sun yi ne saboda ganin ai to annabin mu ya yi annabinsu. kaza kaza annabin mu ya yi annabinsu don ƙur'ani ga annabin mu bai goguwa nasu kuma in ci gare shi an gayyara ta ta mu ba ta to ya yi mai maulidi zai samu abin nan ina fata kun fahimce ni ba ina magana ne game da wanda aka kone ko zaman su shahidai ko ba shahidai ba shi shahidi kowa ya sani ya san irin yadda ake wa mutum shahidi da wani iri eh ba mu da nasi wanda ya ce in mutum ya mutu wajen maulidi shahidi ne ko dan wuta ne ba mu da wannan kawai dai mu abinda muke cewa gaskiya gaskiya bai yi kyau ba ga hukuma ta karamar gwamnati a ce ta yi irin wannan baballe irin uwanmu hukuma ta najeriya babba wadda ita ce mi umul na kasashen afirka ba mu da jin daɗin abin da ya faru ga mutum kowane iri ne amma wallahi ba mu cewa mutum ya yi shahada don ya rasu wajen maulidi a ce abin nan maulidi ya kunu sababan li shahadati insani wallahi ne ban san da irin wannan ba ko cikin makaranta mutum yau rasu baka cewa ya yi shahada sai da ka ce kana kyautata mai ya yi shahada ko yanzu ba ga malam ja'afar ba rahimahullah ba mahaddacin alkur'ani ba ne duniya ahlus sunna wa'anda duniya ke itibari da su sun yarda da malam ja'afar illa man shadda duk abin da ya shafi faculty na alkur'ani ulumul qur'an na jami'a islamiyya da ke maka kowa ya yarda da malam ja'far ahlus suna ne ɗabi'a mai kyau yana da aƙida yana kan manhaji na ahlus suna a najeriya kuwa duk ahlus suna na ƙwarai ya yarda da wa malam ja'far cewa ahlus suna ne to kaga wanda ya zozi kaga ba komai kamar wadda shehu dan hodiyo ya samu shaida ga duk musulmin da aka saka ahlus sunna ne ina fata muna tare akan sunna yayyaki mutane akan tauhidi ba akan sufanci da mutane shehu dan hodiyo sufi ba sufiya ya kira akan ta ba yayi kira ne akan ayi alqur'ani da hadisi in ma ya rubuta da tattafai akan sufanci in ma yayi tasawufin wallahi ba akan sufanci yayyaki mutane ba wallahi shehu dan hodiyo wasiya shi ilmu sunan yace i'lamukum bi anna jami'a fununin ilmi mawjudatun 'inda al-ulama'i lakin al-mafqud fi hazihi al-azmina ilmu sunan in an ce sunna kuma ta fara daga tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala na siffanta shi da abin da ya siffanta kansa da shi ko kuma ambaton sunayen shi da ya ambaci kansa da shi ko annabi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace shi da shi sannan da kuma aikata abin da ya umarni da nisanta abubuwan da suka hana wannan shine don haka ina kalubale ga duk wanda ya ce shehu akan sufanci yake mutane ƙarya yake yi ba dan arziki bane shi littattafan shehu kazzabatka sun karyatar da kai ƙarya kake yi wallahi shehu ya yaƙi mutane ne akan to akan mutanen Borno su zama sufa ya yaƙe su ba makaranta ne mutanen Borno haka ya ɗauka cewa tun da eh, mutanen Borno musulmai ne zuma musulmai ne shi ne ba haka ba ya ce akwai gyara tare da su shi ne sai da yaƙi ya haɗa su don me za ka zo kana cewa wai da kaza kaza kaza eh duk guda ne wannan ban ruwan hanci kuma bayyuwa kana karantar da sunna kai kuma ahlus sunna ya zan sai ka yi zagi dole ne ka nisanci zagi dole ne ka nisanci kazafi dole ne ka nisanci kaskantar da mutane in dai har za ka ce abinda kake yi sunna ta koyar da kai don za ka bata ma sunna sunna ne wanda bai sani ba sai ga ashe sunna ba da kware ba ce ashe sunna zage zage suke yi da sauransu amma abinda muke so rashin tsoro rashin firgita ka bi Allah subhanahu wataala ta'ala an yi ta samun sabani daban-daban ya ku jama'a dangane da abin da ya shafi nasiha ga shugabanni dole ne ka bayyana ma shugaba irin abubuwan da ya kamata ya aikata musamman in kana can kusa gare shi kuma ka bayyana mai abubuwan da ya aikata inda ba su dace ba gwargwado da lafazi mai kyau amma ka kyala shugaba ba ka yi mai nasiha in wani ya mai nasiha ka ce mai mutunci wannan kuskure amma ya ake nasiha na bayyana wa mutum yadda zai iya gyara ba tsinuwa ba Allah ya wadda Allah ya wulakantar Allah ya kaskantar ta bayan haka ina fata muna tare sosai to a nan ya wuri mu yanzu gibin da muke samu da shugabanninmu na yawuri kuma ba wai masarauta kawai ba a shugaba idan na ce yawuri fa mutane da dama har wasu mutanen gida suna ganin laifi don mai bancewa shanga ai da na ce yawuri na sa shanga ai da nasa ya wuri ai nasa shanga ya ku jama'a mutanenmu na ƙasar shanga kun san 'yan majalisun da muka yi na abuja ko ba ku san su ba 'yan majalisun da aka yi ƙasar wuri ma'yan da ke zuwa ref abuja ko san su ko ba ku san su ba eh an yi su wake zuwa tafsirin ramadana in ya kama babu kun san tayamomi da aka yi a shanga da yawuri da ingaski wake zuwa lokacin da ake tafsiri yana zaunawa ƙila in ba ɗan izala ba ne ya samu masallacin ɗari dai a same shi nan wurin yana zuwa tunda bai iya yin tafsirin bai iya jan baki a'a to ya je wurin ana ganin shi wurin a sanda lallai shugaba ne mai amana mai kirki wa kuka san yana haka ku kawo min guda a ƙasar yawuri babu to ku ɗauko min kwamishina guda daga cikin kwamishinas waɗanda aka yi ko na ƙasar shanga ko na ƙasar yawuri ko na ƙasar ingaski guda nake so wanda ya zaɓi wani masallaci wanda ga ramadan zai zo ya yi wani abu wanda nisan yana taimakawa gwargwado yellow speaker